Assalamu alaikum. mu da dare. Ya gida. Da an mun waya an ce an ganin ba ta wai ina faiko. Ko a ko ina mining. Ni ban san mining din kawai na san minin din shi amma ban san me ma'ana fai din ba. To ni ba na fai. Su kuma masu yin fai ne musu fatan alheri. Waye ya ce abu. ni yanzu abu biyun nan ina jira in gansu ne da wurwuri in allah ya amince sun wuce amma daina magana su wannan zaben da ake ciki hayaniyar siyasa na ina so in ga yau an gama zaɓe an rantsar da shugaba da shugabanni na biyun abin da nake jira fashewar fai ko fashewar yan fai dole ɗaya za ta faru ko fai ya fashe ko yan fai su fashe ka zo kallon ka ce wai ka ganin ba ta ni nan da gani ko yadda application din fag yake wallahi wallahi ni ban taba gani in gaya yake shiga ban sani ba in kuma mutum ya gani ya faɗa min nawa ne da ni in dai faɗan duk ɗaya tukwicin dubu ɗari in ka gano ɗari ka kana da miliyan goma tsara da bayan da Allah da hira ce da asa mu ba wai kushe faɗin nan ne ba hira fa ne muku na ba ku labari kawai kuma ba ca a kai a'a mu abin wanda muke magani mutanen mu sun daɗe fa suna ta abin nan wannan harkar coins coins har yanzu still a dake suke wuta suke karba to abin yana jawo mutane zaman banza ne kawai mutum ya launa shi bai je ya sana'a ba bai ba ciwon ido ta kama shi kullum idansa yana kan waya na duba duba eh kullum muna yi muku fatan alheri ma ni ba na mining ɗin fa hmm? shi fa bai da security ne abinda ake tunanin ka ɓoye trillion ko billions eh sai a ce kawai wani ya buɗe ma da numbarka yanzu wani zai ɗau bbn ne ko bbn ne wannan code ɗin da ake buɗe a vbn ne ko eh na baba sai je ɗauka ya je buɗe ma account a ba wannan magana fai fai fai fai Allah ya raba mu da fashewa yan fai Allah sa fai din ne ya fashe ni ina so ya fashe in ya fashe dai kowa ya sani in zai sai kaya na ya zo min da uwar kuɗi ni ba na son wani fai in fai ya zama miliyan ɗari uku uku nan to a zo min da kuɗi in za a sai kaya na ka canjar da faɗin ga kawo fana son wani gaibu mu da dare ya gida za an mun waya an ci an ganin ba ta wai ina faiko ko a faiko ina mining ni ban san mining din kawai na san minin din shi amma ban san me ma'ana fai din ba to ni ba na fai su kuma masu yin fai ne musu fatan alheri waye ya ce abu ni yanzu abu biyun nan ina jira in gansu ne da wurwuri in Allah ya aminci sun wuce amma daina magana su wannan zaben da ake ciki hayaniyar siyasa na ina so in ga yau an gama zabe an rantsar da shugaba da shugabanni na biyun abin da nake jira fashewar fai ko fashewar yan fai dole ɗaya za ta faru ko fai ya fashe ko yan fai su fashe ka zo kallon ka ce wai ka ganin ba ta ni nan da gani ko yadda application din fa yake wallahi wallahi ni ban taba gani in gaya yake shiga ban sani ba in kuma mutum ya gani ya faɗa min nawa ne da ni in dai faɗan duk ɗaya tukwicin dubu ɗari in ka gano ɗari ka kana da miliyan goma tsara da bayan da Allah a da hira ce da asa mu ba wai kushe faɗin nan ne ba hira fa ne mu na ba ku labar kawai kuma ba ca a kai a'a mu a wanda muke magani mutanen mu sun daɗe fa suna ta abin nan wannan harkar coins coins har yanzu still a dake suke wuta suke karba to abin yana jawa mutane zaman banza ne kawai mutum ya launa shi bai je ya sana'a ba bai ba ciwon ido ta kama shi kullum idansa yana kan waya na duba duba eh kullum muna yi muku fatan alheri ma ni ba na mining ɗin fa hmm? shi fai bai da security ne abinda ake tunanin ka ɓoye trillion ko billions eh sai a ce kawai wani ya buɗe ma da numbarka yanzu wani zai ɗau bbn ɗin bpn ne ko bbn ne wannan kod ɗin da ake buɗe a vbn ne ko eh na baba sai je ya ɗauka ya je ya buɗe ma account a ba wannan magana Fai fai fai fai Allah ya raba mu da fashewa yan fai Allah sa fai din ne ya fashe ni ina so ya fashe in ya fashe dai kowa ya sani in zai sai kaya na ya zo min da uwar kuɗi ni ba na son wani fai in fai ya zama miliyan ɗari uku uku nan to a zo min da kuɗi in za a sai kaya na ka canjar da faɗin gaggawa Ba na son wani gaibu